الحمد لله الحمد لله نهى عن الشتم واللعن وزجر عن الحقد والبغض والإحن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصمنا من الفتن والمحن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ما ضرب ولا شتم ولا فتن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفتن والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التغاب أما بعد فقد ثبت أن صحابيا من الصحابة كان لا يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عن الشر مخافة أن يقع فيه وإن من الشر الذي يخافه المسلم ما يجلب لعنة الله عليه لأن اللعنة تعني الطرد من رحمة الله لذا كانت الخطبة لنعرف أصنافا من الملعونين نسأل الله ألا نكون منهم ويجنبنا سبيلهم إنه نعم المولى ونعم المجيب وللعلم يجب التفريق بين غضب الله ولعنته فالغضب لا ينفي رحمة فالغضب لا ينفي رحمة الله ومن رحمه الله فقد غفر له لأن رحمته سبقت غضبه لذلك نقول لمن يئس من ذنوبه وبعد كثيرا عن طريق الأخيار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويجب علينا أن نلقي ألفاظ اللعن في قاموس كلامنا اقتداء بالرسول الكريم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة وليس على رجل مسلم نظر فيما لا يملك ومن رمى مؤمن بكفر فهو كقتله ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال رواه أحمد والملعونون كثيرون أولهم إبليس لرفضه وتحديده للأمر الرباني أمر رب العالمين بالسجود لآدم وتكبره وغروره وحقده لآدم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإذا أردنا أن نلعن إبليس فيجوز خاصة في الصلاة والأفلل التعوض منه ومن الملعونين يهود بني إسرائيل والسبق في لعنهم لكفرهم وهم يعلمون الحق وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ومن الملعونين الكاذب انظر لآية المباهلة التي ساجلها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن الملعونين أهل النفاق قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب مقيم ومن الملعونين أهل الكفر وخاصة الأمم الصادقة التي كفرت بقوله تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن آدم كفروا ربهم ألا بعدا لآدم قوم هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرد المفروض ومن الملعونين قاتل النفس بغير الحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن الملعونين في كتاب الله تعالى شجرة الزقوم من شجر جهنم قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أهاد بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا بارك الله لي ولكم في القرآن في القرآن والسنة ونفعني بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة أقول ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم godiya na tabbata ga Allah madaukakin sarki tsiran Allah da amincin su su ƙara tabbata ga annabi Muhammad da alayensu da sahabbansa baki dai bayan haka ya koyi kwa musulmi bar mu ta yau a wannan masallaci tana magana akan wasu ayyuka da wasu jinsin mutane da Allah subhanahu wata'ala ya la'ana a cikin sa da sunnan manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan huduma suna da alaƙa ɗari bisa ɗari da hali da yanayin wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zama duk sadda ya halarci majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba yana tambaya akan menene alkhairi ba sai dai wasu da san kusan baya ya jiya shi shi koyaushe suka haɗu da annabi abin da yake tambayar annabi menene sharri don mi don ya san sharri kuma ya guje shi saboda haka wannan hudu ba za ta lisafta muna wasu ayyuka da wasu jinsin mutane kuma abin da ba mutane ba da Allah ya la'ana don mu kyamace su mu guje su kuma mu yi hattara kan mu aikata irin wa'annan ayyuka ko mu yi kama da wa'annan da Allah ya la'ana Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai girma ya la'ane abubuwa kamar haka na ɗai daga cikin waɗanda Allah ya la'ana shi ne shine shi ne na gaba gaba shi ne farko Allah subhanahu ta'ala shaitan ya fara la'ana ba wani wanda Allah ya fara la'ana kafin shaitan shi ne farkon la'anan ne ba don komi ba saboda bijirewa da kangarewa da ba da bai da kiyawa game da umarnin Allah nawa annabi Adamu sajada inda Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar ma shaiɗan wa inna alayka la'anata ila yawmiddin hakika la'ana da tsinuwa da nisanta daga rahamar Allah sun tabbata a gare ka har zuwa ranar sakamako har ranar alkiyama to shine na farkon da ya kamata mu ƙaurace ma aikinsa da maganganunsa da kamantuwa da duk wani abin da ya kama da aikinsa ko maganarsa abu na biyu da Allah ya la'ana yahudawan bani isra'il Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin mafari da sababi wanda ya jama yahudawan bani isra'ila la'anar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce فبما wa ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم wa بغير حق وقولهم قلوبنا ba Allah طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الله سبحانه وتعالى يجي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم الله يزيني ما يهوداوا Allah ya la'ane su saboda walwale alkawari da kafirce ba awayin Allah da kisan addabawa bisa ga zalunci da kin karbar fadakarwa da tunatarwa da kuma kirkiren ƙarya ga annabi Isa dan Maryam waɗannan zunubai su suka tattaru suka samar da Yahudawa la'anar Allah subhanahu wata'ala to Allah yana ba mu labarin ya la'ane su ba don koyi ba sai don mu guji irin halin su da aikin su da ɗabi'a abu na uku daga cikin waɗanda Allah ya la'ana makaryaci mai ƙarya Allah ya la'ane shi hausawa ma suna cewa mai ƙarya ɗan wuta gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ce alqur'ani ya ce fa naj'al la'natallahi 'alal kafirin la'anar Allah akan masu ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban ulaika yu'rabuna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala duk wannan bayani ne akan tsine ma mai ƙarya da la'anarsa musamman mai wa Allah ƙarya musamman mai wa Allah ƙarya ta hanyar juyar da haƙƙinsa zuwa ga waninsa na hudu daga cikin waɗanda Allah ya la'ana masu ɗabi'ar munafici munafukai Allah subhanahu wataala ce wa adallahu da wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah Allah subhanahu wataala ya la'ani munafukai. ba dan kun yi ba sai don mu guji aikin munafici da ɗabi'o'i irin na munafukai. na biyar daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya la'ana dukkanin kafirai musamman na al'ummomin da suka gabata na adawa da samudawa da fir'auna da makamantansu inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa utbi'u fi hadhihi dunya wa yawm al ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud wa utbi'u fi wa yawm al-qiyamah bi'sa ar na shi daga cikin wanda Allah ya la'ana mai kisan kai bisa ga zalunci Allah subhanahu ta'ala cewa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima Allah subhanahu ta'ala ya tsini ya yi la'ana ya nisantar daga rahamarsa duk wanda ya kisan kai bisa ga zalunci na bakwai daga cikin waɗanda Allah ya la'ana itaciyar zakomi Allah ya bayyana la'anarsa a cikin alkur'ani ba don komai ba sai don kakkaye aiki na waɗanda za ta zama abincin su a ranar alkiyama Allah subhanahu ta'ala ce wa iz qulna laka inda rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al-mal'una da itaciya tsinanniya la'ananniya fil qur'an a cikin alkur'ani Allah ya la'ani itacen zaƙo wannan yana faɗakar da kai da tunatar da kai cewa kada ka yi aikin wanda za su cancanci su ci wutar itacen zaƙo a cikin wutar jahannama abu na takwas daga cikin waɗanda Allah ya la'ana manzon Allah ya la'ane su su ne masu tsaga ta kyawu da wadda ake wa tsaga a fuska da wadda ita ke yin tsaga a fuska don kyawu Allah subhanahu ta'ala ya la'ane su bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi ingantacce na tara daga cikin waɗanda Allah ya la'ana bisa ga harshen manzon Allah mai ɗora gashi mai ɗora gashi wanda za a waki zuwa ɗora mata gashi ba ta da gashi manzon Allah ya la'ane ta daga cikin waɗanda manzon Allah ya la'ana Allah kuma ya la'ane su mai cin riba Allah subhanahu ta'ala ya tsine ma mai cin riba ko manzon Allah ya sanar da haka na goma kenan na sha ɗai masu yin mutum mutumi irin abin da yake da rai Allah subhanahu ta'ala ya la'ane su bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisin Bukhari da annabi yace ce la'ana Allahul musawwirin na goma sha biyu wanda yake cutar da dabbobi ta hanyar yi musu rauni ko yanke musu wata gaba ko kashe su babu wata bukata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana tsinuwar Allah da la'anarsa akan wanda yake cutar da dabbobi ta hanyar yi musu rauni ko yanke musu wata gaba ko salwantar da rayuwarsu ba bisa ga wata bukata ba na goma sha uku daga cikin waɗanda Allah ya la'ana akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maza masu kama da mata da mata masu kama da maza na goma sha uku daga na goma sha hudu daga cikin waɗanda Allah ya la'ana akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu yin sata gaba ɗayan farayi Allah ya la'ane su a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi da Bukhari ya ruwaito la'ana Allahu tariq Allah ya tsine ba barawo Allah ya la'ane mai sata na goma sha biyar mai cin dukiyar mutane mai cin dukiyar musulmi ba da shirin sa ba wanda ke cin dukiyar musulmi ba da izininsa ba Allah ya tsine mishi a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na goma sha shida wanda yake la'ana ko yake zagin mahaifansa duk wanda ya la'ani ko ya zagi mahaifansa Allah ya la'ane shi bisa ga harshen manzon Allah la'ana Allahu la'ana walidai wani lokacin ko kai da kanka ka la'ani mahaifanka ko ka zage su ko kuma kai mafarin a zaga ko la'ananta kamar ka zagi mahaifin wani sai ya zagi naka manzo Allah ya fassara shi da kai kan zagi mahaifinka na goma sha bakwai daga cikin inda Allah ya la'ana bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai yanka na tsuntsu ko dabba ba don Allah ba mai yankan tsadi ko mai yankan camfi duk wani abu da za a yanka na abin yanka tsuntsu ko dabba ko wani abu duk abin da za a yanka ko da kujina za ka ba suwa don wani Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya la'ani wanda ya wannan aiki bisa ga harshen manzon Allah la'ana Allah man zabaha li ghairi na goma sha takwas wanda ya canza iyakar ƙasa kana tarayya ta gona ko ta gida ko ta kowane irin wuri ne. sai ka gurgusar da iyaka ka ci iyaka ko ta guda. to ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya la'ani ka bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda manzo Allah yake cewa la'ana Allahu man gayyara manar al-ard Allah ya tsine ma wanda ya canza alamu iyaka ta ƙasa iyakar gona iyakar gida wasu mutane yau in suna makwabtaka da hanya sai su ƙara gidansu da hilin hanya wal iyazu billah na goma sha takwas daga cikin na goma sha takwas daga cikin wannan manzo Allah ya la'ana wanda yawa dabba wuta ko wata alama ga huska wai don kar ta bace ya mata wata alama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an waje ki wata alama ga huska yace la'ana Allahu allazi wa sama Allah ya tsine ma wanda ya mai wannan alama a hadisin da Muslim ya rawaito na 20 mai halattawa da wanda an ka halatta ma mutum ya saki mata sai saki uku babu gyara sai ta yawo wani miji sai su shirya da wani ya arman mai ita ya sako mai ita da wanda aka shirya da shi ya aura da wanda shi aka ya ba da umarnin a aura a sako duka Allah ya tsine musu ya la'ani su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la'ana Allahu al wal muhallala Allah ya la'ani wanda ya armi mace sako ta don ta halatta ga wanda suke da mace uku haka shi ma wanda aka aura aka sako ma shi ma Allah ya la'ani shi don haka da tsohon mijin da sabon mijin na ƙarya duka tsinannon Allah ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu majinga aka yi da su a ba su kuɗi a ƙadanci to aura su saki zuwa ɗan lokaci in an boye mu mutane ba a boye mu Allah na 21 masu kukan mutuwa masu kukan mutuwa ba kukan hawaye ba kuka na murya a daga murya manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana tsinuwar Allah da la'anarsa a gare su na 22 mata ma hoziyar da kaburka duk da sabanin da akwai a wurin malamai na 23 wanda ya rike kabari wurin sallah don neman albarkar mai kabarin nan daga cikin waɗanda manzo Allah ya la'ana na 24 mai karɓar rashawa da mai bayar da rashawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine musu bisa ga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na 25 mai shan giya Allah ya tsine mishi a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka dukkanin mai shan kayan maye na 26 wanda yake zaunawa tsakiyar zagayen jama'a mutane sun zauna zagaye haka sai ka zo ka zauna tsakiyar su manzo Allah ya bayyana ran Allah da la'anarsa akan wanda yake zaunawa tsakiyar halku daga cikin waɗannan manzon Allah ya la'ana na 27 kenan wanda yake yalla ani wanda bai cancanci al'ane shi ba idan kan ne wanda bai cancanta a la'ance shi ba to la'anar za ta dawo a kanka kaga kai kan la'ani kanka da kanka na yi sun da kwasu mai lalata itace gandun daji ko a cikin gari yana sassare itace yana rasar da mutane inuwa da kuma kariya daga hamada da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ani wanda ya yayyanki itacen magarya ya gyaggyara su ya zo ya gyaggyara gidansa ya kohohi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya la'ani wanda ya yanka wa'anda ita ce saboda yana cikin banna wallahu la yuhibbul fasad na shi da tara wanda shugabancin mutane ba su son sa a lafazin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma wanda ya zama limamin mutane ba su so ne malamai suka ce ba su so ne saboda ni don tsare kawai ko don siyasa ko don jahilci ko don hasada ko ko a mahalin rashin sannan wani abu ne da yake Allah ya da shi to irin sani Allah yake tsine ma na talatin mace da ke hana miji a kanta daga mijinta in mata take hana kanta daga mijinta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mata akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na talatin da ɗai mai ko oho da sallah mai wulakanta sallah wanda bai damu da sallah ba yana jin ana hayya alal fala sannan ba zai karɓa kiran sallah ba zai tashi da ya kwanci ne bai tashi ko ya ci gaba da abubuwan da suke gaba na duniya ya ko oho da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la'anarsa na shirin na 32 wanda ke hana zakka Allah ya tsine Allah ya la'anci mai hana zakka bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a hadisin da Aliyu dan Abi Talib ya rawaito a cikin Tirmidhi wanda rowa daga rashin taimakawa ko gudunmuwa ga abin da ake bukata yana cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala baya ya abu na talatin uku, daga cikin wanda Allah ya la'ana bawan kuɗi wanda bai da abin da yake bauta ma face kuɗi ina ka hito neman kuɗi ina za kana neman kuɗi zama neman kuɗi tashi neman kuɗi kwanci neman kuɗi tunani kuɗi komi kuɗi abdul dinar wa abdul dirham duk riwaya ta zo da la'ana akan wannan hadisi isnadi tana da ramni asalin ingancin hadisin ta isa abu dinari wa dirham na 34 manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana la'anar wanda suke kisan malamai don kantar addini wanda suke kisan malamai manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana Allah ya la'ane su a lokacin da manzo Allah ya tura wasu maharta alqur'ani kamar su 70 don su karantar da wasu sai suka kashe su gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi ya roƙi Allah ya tsine musu albarka wannan sanarwa ce da cewa masu kashe bayan Allah malamai masu kira zuwa ga addinin Allah masu isar da sakon musulunci tsinannu ne la'anannu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na talatin da biyar kunama ita wannan kunama da ka sani manzon Allah ya la'ani ta saboda kunama ta ci shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah ya ƙara sallah ya ce la'ana Allahu al-aqraba Allah ya tsine maku nama ma ta daful musalli wa bata bar bai sallah ba ne wanda bai sallah uktuluha fil hilli wal haram duk inda ku haru kunama ku kashe ta ko a gindin dakin ka abana, ko a wajen inda ba harami ba na shida, mai rabawa tsakanin matsoya mai raba ubar ɗansa mai raba uwar ɗansa ya ɗanta mai raba mai gida da yaro ne mai raba aboki da aboki da kalima ko da aiki ko da duk wata hanya Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma mai raba masoya bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da talatin da bakwai daga cikin waɗanda Allah ya la'ana bisa ga harshen manzon Allah masu tonon kaburka don su ɗebo wani abu su yi tsayi Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu ya la'ane su bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin waɗanda manzon Allah ya la'ana masu lewati na talatin da takwas kenan daga cikin waɗannan manzon Allah ya la'ana na talatin da tara bai batar da makaho makaho ya nemi hanya ce ka aza shi ka hanya sai ka aza ka shi inda ba daidai ba to a sakamakon wannan aiki da kai Allah ya la'ane ka bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na arba'in daidai wanda yake biyan bukata su da dabba dabba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'ane shi manzo Allah ce la'ana Allahu man waqa'a ala bahima har so uku manzo Allah yana faɗin haka a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito na 41 daga cikin waɗanda Allah ya tsine mai yalla a su bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mai sa'a mahaifansa mai bijire ma iyayensa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce la'ana Allah man aqqa walidayhi Allah ya tsine Allah ya la'anci wanda yake saba ma mahaifansa ga abin da bai sa'a ma ubangiji Allah ba na 42 wanda yake fitar da makami yana barazana ga kwanciyar hankalin mutane da zama lahiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zare makami a gaban wani ya tada mishi da hankali ya samu shi zulumi to Allah ya tsine mishi Allah ya tsine ma Allah ya la'anci ya nisantar daga rahamarsa duk masu yawo da makamai a cikin al'umma suna zazzage makamai suna tattamma al'umma hankali da su Allah ya tsine musu Allah ya la'anci. na 43 daga cikin wanda manzo Allah ya la'ana bisa ga umarnin Allah shine wanda ya jingina dangantaka sai zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba saboda mahaifinsa ba kowa ba ne talaka ne bai da ilimin zamani bai da wani cigaba ba a san shi ba sai ya bar mahaifinsa gaba ɗai ya rinka jingina kansa ga wani wanda ba mahaifinsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Allah ya la'ana wannan na hudu wanda ya kashe wanda ba shi ya kashe shi ba ko ya buge wanda ba shi ya buge shi ba ma'ana wani ya kashe maka dan uwa sai haka dangi ne ko kabila sai ka kashe alhali wannan da ka kashe ba shi kashe maka dan uwa ba ko wannan da ya buge ka wanda ka buga ba shi ya buge ka ba kawai kila kabilar su ne ko dangin su to Allah ya la'ada wanda ka irin wannan aiki na arba'in da biyar Allah ya la'ani mai tawaye akan shugaba masu gwagwarmaya da makamai masu fitowa su bishire ma shugaba su afkar da banna a cikin kasa da tashin hankali da yamuci na arba'in da shidda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ani daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ani mai dubar al'auran wani da wanda ke dubawa da wanda ake duban al'aurarsa wanda ya saki al'aurarsa don a duba da wanda ya duba al'aurar duk Allah ya la'ane su ya tsine musu ya nisan za su daga rahamar Allah bisa ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce la'ana Allahu an-nazira wal manzura ilai Allah ya la'ani mai duba da wanda ake duba zuwa ga al'aurarsa a hadisin da bai haƙi ya rawaito shi ya shige cikin wannan kakaf masu kallon filafilan batsa da rashin kunya na arba'in da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana tsinuwar Allah da la'anarsa ga duk wanda ke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a inda manzon Allah ce la'anallahu man sabba ashabi Allah ya tsine ma wanda yake zagin sahabbaina na arba'in da takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ani duk wanda ya cutar ko ya kulla makirci ga mumini mai cutar da mumini mai cutar da mumini mai kulla mumini ne makirci Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ani shi na 49 Allah ya la'ani duniya da abin da a cikin ta sai fa ambaton Allah da abin da ya kama da shi da malami ko mai neman ilimi wannan hadisi ke zaburar da mu akan mu tashi mu zama cikin tsarin masu neman ilimi kar ka sake ya zama da wata hau wata bal da shekara har shekara baka da makaranta addini ba inda kake zuwa ka gurfa ka nemi ilimin addinin ka Allah subhanahu Ta'ala ya la'ani duniya Kuma da manzo Allah ya bayyana inna dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala wa aliman aw muta'alliman hakika duniya tsinan nata kuma duk abin da a cikin da tsinanne ne sai abin da yake ambaton Allah abin da yake bautar Allah abin da yake Allah ya hora a yi sai kuma abin da ya kama da haka sai kuma malami mai karantar da al'umma addini sai kuma mai neman ilimin addini wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi na hamsin daidai Allah subhanahu wata'ala ya tsini kuma ya yi la'ana ga duk wanda yake rura wata fitina a cikin al'umma Anas dan Maliki radiyallahu an yace al fitnatu na'imatun la'ana Allah man aiqazaha fitina kwana take duk wanda yake farkar da ni'ima a farke fitina Allah ya tsine mishi ya la'ane shi dai lam ya rawaito wannan hadisi da Imam Suyuti a cikin Jami'ul Sagir da Minawi da Ajluni a cikin Kashful Khafa sai dai hadisin shi na da yakkan garba illa a cikin isnadi ne kar ka zama mahalin da fitina dan siyasa ko wata manufa ka shiga cikin sahun la'anannu da tsinannun Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunaye ne masu jawo da sifofi ne maɗaukaka ya ubangiji Allah ka ka musulunci da musulmi Allah ka rosa makiyanka makiya addininka ya ubangiji Allah ka taimaki addininka da littafinka da sunnan manzonka da bayan ka mu'mini ya ubangiji Allah ka kurin ya bakin cikin masu bakin ciki ka warkar da marasa lafiyar musulmi Allah ka sauka musulmi al'amuransu Allah ka gyara halayensu Allah ka yi kiyaya da wanda ya kiyaya da su Allah ka gyara shugabannin su Allah ka samu su son gaskiya da azuci ga talakawansu Allah muna neman ka tsari daga sharrin demokradiyya Allah ka isan muna al'amarinta ya ubangiji Allah ka damka shugabancin mu ga waɗanda suke yi muna rahama kada ka damka shugabancin mu ga waɗanda za su zalunce mu Allah ka arzuta mu aminci da zaman lahiya a garuruwan mu da sauran garuruwan musulmi Allah ka nisantar da mu daga fitina ta bayyana da wadda ta koyi ya ubangiji Allah ka ba mu alherin duniya da lahira wanda mun kasance da wannan mu sani ba ka kare mu daga sharrin duniya da lahira wanda mun kasance da wannan mu sani ba za wa sallu wa sallimu على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بعد أن بدأ بنفسه وصلنا بملائكته المسبحة بقدسه اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم نقص كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يسر المسلمين أمورهم وأصلح أحوالهم وآت من آداهم اللهم أصله ولاة المسلمين اللهم حبب إليهم الحق والعدل في رعاياهم اللهم إنا نعوذ بك من شر الديمقراطية وقنا أمر الفدرالية اللهم ول علينا من يرحمنا ولا تول علينا من يظلمنا اللهم ارزقنا الأمن والسلام وجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا بيان للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب